uku shine littafin sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadlihi alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in majalisi na 46 a cikin wannan littafi na sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadlihi na babban malami al-imam ibn abdulbar bar rahimahullahu tabaraka wa ta'ala da kuma rerayewa da tantancewar babban malami al zuhairi hafizahullahu wa shafa wannan majalisi na 46 kuma muna cikin wannan babu mai tsawo wanda malam ya tattara mana bayanai na magabata waɗanda suke ganin ba sai an yi rubutu ba suna ƙyamar rubutu ina ganin ƙarshe mun zo kusan ƙarshe bayan al'imam ibn abdulbari rahimahullah ya mana duk wannan tarihi ya kawo mana duka waɗannan bayanan to shi ne zai mana ɗauraya ƙala abu umar masu riwayar littafi suka ce babban malami ne littafi ya ce shi ne al'imam abu umar ibn abdulbari rahimahullah man zakarna ƙaunahu fi hazal babi ku sani duk wanda muka ambaci batunsa a cikin wannan babu na ƙin rubutu cewa baya son rubutu fa inna ma zahaba fi zalika mazhabal arabi to ya bi mazhabar larabawa ce mazhabar laraba ba sa rubutu laraba ba sa rubutu yanzu abin da zai baka mamaki waɗannan al-mu'allaqat المعلقات السبع ده هو المعلقات التسع كهذا حد حد حد لام يف الشمفرة ده حد توصف أكي ده حد توصف أكي ذاك سامو وتبيتي سبعين وتبيتي ɗari wata baiti ɗari da goma duka waɗannan ƙasa'id ɗin na al-mu'allaqat waɗanda aka kira su al-mu'allaqat na jahiliya haddatu su akai da ka saboda larabawa ba su gaji rubutu ba al'adarsu ba ta rubutu ba ce li'annahum kanu matbu'ina 'ala al-hifz su Allah ya halicce su ɗabi'ar su ita ce kaifin hadda kaifin hadda balarabe a duniya ba wanda yake shi hadda kuma har yanzu har yanzu balarabe kaifin hadda ka duba shanakifa da sufa suna ɗan jin ƙanshi-ƙanshinmu a mu suke 'yan mauritaniya amma su albiladul arabiyyatul magharibiyya larabawa ne su amma suna rayuwa a yammacin duniya al-maghribul adna ay al min al-arab kusa kusa suke da larabawa laraban asalin to ku duba haddarsu mace ce a cikin ƙifa, za ka same ta ba makaranta a gida kawai ta haddace shaɗibiya idan ɗanta yana kuka ana ina waɗannan ne ta tafi rafi ta je ta ɗebo ruwa to kawai baitutun shaɗibiya za ta rika mishi rawa da su kawai zai ka ji lamiya na tashi ko ka ji tana masa tana rera masa alfiyar ibn malik tana hau sannan muktasar hadda suke masa yadda ake hadda alkur'ani wannan muktasar ɗin na khalilu ɗan ishaq almaliki kaga wannan allah ya musu wannan baiwa maksusi na bizalik allah ya keɓe su da wannan suna da wannan baiwa to in sun ki rubutu sun yi laifi kayi mamakin su wallazina karihul kitaba kabni abbas cikin waɗanda aka ambata mana ba sa son rubutu ba sa son a rubuta ilimi kamar ibnu abbas kana da shakka game da larabci shi eh? Eh? wa sha'abi haka limamu sha'abi amir ibn sharahi wa ibn shihab حكى عن الإمام ابن muhammad محمد ابن مسلم ابن az الزهري والنخعي هكا إبراهيم ابن يزيد النخعي وقتادة ابن دعامة السدوسي ومن ذهب مذهبهم حرد ولن دسق بما تارنسو كودا با لاربا لاربا أسلي بني تو ذاك ساميس مواليني وجبل جبلتهم كما أكا إبي أن تدسو إرن أبي أرسو watsi kanu qattubi'u ala al zaka same su Allah ya halicce su a ɗabi'ar hadda dabi'a ta hadda kuma daga cin asbab sabubban da suka jawo su zama suna da hadda hadda irin inda Allah ya aje su waje ne tsibiri so daga suna da nisa da hayaniya daga cikin kuma abin da yake tafiyar da hadda babu kaman hayaniya hayaniya ba ka ga hayaniya to yanzu nan za ka yi hadda yanzu hayaniya za ta zuba maka da haddarka ka yasa za ka ga malaman da suka yi rubuce-rubuce a kan dabarun hadda da tsare ta irin su ibn al-jawzi rahimahullah to za ka ga sukan faɗi hatta wurin da ya cancanta mutum ya je ya zauna domin ya hadda ba ko ina ake zama ba yaudarar kai ne mutum ya je wani waje kamar yanzu kawai zai je bakin titi motoci na wucewa ɓin wai ya buɗe littafi ya ce yana hadda wannan ya kawai yake yi yana ɓata wa kan shi lokaci ba abin da zai haddace shi yasa za ka ga suke neman bara a suke neman bayan gari dazuzzuka kuma da bature ya zo ku kalla da kyau da zai gina makarantu ai bayan gari ya je yanzu wannan makwabciyarmu nan barewa duk ba biyu ta aka yi ba ko ko kai in je in yi wata magana da za ta zama damuwa kuma ba zan yi shiru amma dai da yawa makarantu da kake ganin su in ka kalli yadda gwamnati ke ɗiban su kai ka san da asalin wajen ba jama'a ko akwai 'yan kaɗan ne saboda a samar da yanayi ga ɗalibai su zama suna da abin da kuke cewa conducive atmosphere inda za a zo a zauna a yi karatu ya dace da kwakwalwa ya dace da zuciya ya dace da lafiyar jiki wannan yana da tasiri to haka Allah ya yi su kana ahaduhum yajtazi'u bis-sum'ati bis-sam'ati kai kana ahaduhum yajtazi'u bis-sam'ati ɗayan su ya kasance yanzu sai ya haddace maka ya binciki abin da zai haddace juzi'i guda bisam a ji ɗaya kawai yanzu za ka ba shi littafi ehm, wani daga cikin malamai na wannan zamanin ya ba da labari Eh, ya ba da labarin wannan muhammadu bashir ibrahimi ɗaya daga cikin malaman jazair malaman algeria waɗanda suka tasiri wajen canza algeria babban malami ne ya taɓa zuwa masar malamin ya ƙi faɗin sunan malamin sai suka kai wani malami ziyara shi muhammadu Ibrahim ne ya ce yana son mu kai wa malam mana ziyara ya nemi wancan malamin ya raka shi to shi ne da suka je gidan malamin sai malamin yana ta hakikin wani littafi ga su bakinsa sai bai ba su kula ba irin yana magana da su amma yana duba littafi yana rubuce-rubuce a cikin littafin sai muhammadu bashir ibrahim sai ya ji haushi ya ga bai girmama su ba ya za a sun kawo musu ziyara ta musamman kuma sai da suka sanar da shi ya ba su lokaci kuma zai musu haka shi ne sai ya ce sai ya ce akara makalla wai mai kake yi ne ga kuma ya ce da Allah ku yi haƙuri wani littafi ne nake ta haƙiƙinsa an buga aka kawo in yi gyare-gyare to kuma ina son a cikin ɗan lokaci kadan in mayar wa kamfanin da za su buga littafin shi yasa kuka gana shagalta da Allah ku yi haƙuri. sai Muhammadu Ibrahim Muhammadu Bashir Ibrahim sai ya ce ka ara min mana zan haddace shi sai ya ce to ka haddace ya zai ka haddace wannan littafin ya ce ka ara min mana In Allah gobe zan dawo maka da shi kamar yanzu wallahi ya ba Muhammadu Bashir Ibrahimi littafin nan bai so gobe daidai lokacin da suka zo sai ga sun sake dawowa shi ce na sai miƙa masa littafin sai ce a kan makalla littafi ne ko mai kyau mai fa'ida lalle idan littafin nan ya fito zai amfanar da al'umma sai ke cewa mai ka fahimta da shi sai ce ai na haddace shi ya ce a sani ko karance shi duka ma ban yadda kayi ba sai to shi kenan ba komai sai kawai ya buɗe wani shafi tsakiya sai kawai ce ƙala sai ya jawo mushi sai ya ce akamil kawai sai ya ji muhammadu bashir ibrahim kawai farar ya kawo shafi guda ya sake tek ya juya shafin ba ce a wannan aljeni ne hala sai ya sake canza wuri ya tafi wani waje daban sai ya sake yan komai ya jawo mishi sai ce akmil kai muhammadu ibrahim muhammadu albashir sai ya sake ci gaba ya ce kai ban taba ganin mutum mai hadda a duniyan nan wallahi kamar ka ba in aka faɗa min cewa akwai sauran irin ka a duniya muna jin sa limamu shafi'i amma wallahi ban taba yadda ba zan taba yadda ba sai gashi a ɗaki na ni ne na gani da ido na zan ba da labari to suna da wannan suna da wannan laraba na da wannan baiwa tintin kuma har yanzu Allah ba su wannan baiwa ala tara ma ja'a an ibn shihab annahu kana yaqul baka ji abinda baka ga abinda al-imam Muhammad ibn shihab az-zuhri malamin al-imam Malik yake faɗa bane inni la amuru bil baqi'i fa ashuddu azani ce nakan wuce makabartar baki ulgarkabi wadda a kusa da ita kuma akwai kasuwa da ake ci yan kasuwa kuma suna taruwa shi kuma muhammad abin nan muhammad ibn shahab kun san zamanin banu umayya yake zamanin banu umayya kuma abubuwa ana akwai sassauci ana yan kiɗe-kiɗe ana raye-raye ana waƙoƙi mawaƙa sun ɗan wataya ƙwarai da gaske to wannan wajen na kusa da makabartar baki a madina to akwai kasuwa yan kusan kuma kasuwa ba ta rabuwa da abubuwa irin waɗannan ga makiɗa can ka mai sai da kaza kuma irin kasuwa ƙauye to shine sai ibn shahab yake cewa rahmatullahi alai inni la'amuru bil baqi'i wallahi nakan zo zan wuce kasuwar makabartar baki ulgardadi fa ashuddu azani wallahi sai na toshe kunnuwa na makhafata an yadkhula fiha shay'un min al-khana saboda tsoron kan wani abu mara kyau na waƙoƙin alfasha ya shiga cikin kunne na fa wallahi ma dakhala uzni shay'un qattu fa nasitu ibn shahab ce wallahi ba abin da ya taba shiga kunne na na manta shi wane mutum yanzu nan kai za a faɗa maka abu ka manta kuma sai ka zo ka ce ai dai kake da su Allah malam sai zai yaudarar kai mutum yana yaudarar kan shi yana karya bai jin kunya bai tsoron Allah sai faɗi irin wannan amma ya san ai nisan ya kai nisa ce ya ce wai duk abin da ya shiga kunnensa bai taɓa manta shi ba ga hadisan sanan dai kana kallo وجاء عن الشعبي hauhu sannan an ruwaito daga al'imamu sha'abi amir bin sharahin kwatankwacin irin wannan maganar wa ha'ula'i kulluhum arabun duka waɗannan larabawa ne na analhib alhib majbununa alayhi Allah ya halicce su da ɗabi'ar hadda ƙananan yaransu za ka ga yaro kawai ya tsaya a gabanka kawai ya maka baiti ɗari وقال النبي صلى ummatun عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب manzo sun ya ce mu Allah ya sanya mu al'umma ce da muke ummiyai ba mu iya rubutu ba kuma sannan ba ma lissafi ba mu da rubutu ba ma lissafi ummiya sifa ce ta larabawa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan min ne yattabi'una ar-rasula an-nabiyya الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وقال أمي ke ka ba ta هدى وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالهد وأن حديث ابن عمر يروي توشي لجماعة صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام أبو داود كافنس الإمام أحمد دستن في تدش شيني ماليتي وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالهفر وأن اللاباني نيش حرقي كوا يا سنش يا يددش لا ربا وتبت أنكي بيسود بيور هدى كان بعضهم يحفظ أشعار بعض ساشن سنا هدى شواقوك ساشي في سمعة واحدة جي لا ينزلنا كل متنزي واكه baiti ɗari sai kawai sauke ta saukewa nan yana nufi yana faɗi da bakinsa yana yi yana yi kawai shikenan masu saurara kawai shikenan sun haddace ba zai maimaita musu ba fi sam'atin wahida wa qad jaa annab ibn abbas radiyallahu anhu hafiza qasidata umar ibn abi rabi'a ya zo tabbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ku duba ba abdullahi dan abbas malamin nan habrul ummati ya haddace wata doguwar ƙasida ta wannan mawaƙin na zamanin banu umayya da ake ce masa umar bin abi rabi'a mawaƙi ne wanda ya kasance eh, abin nan mutasayyib ne mutasayyib ne yana da waƙoƙin gazal mutagazzili ne waƙoƙin mata yake kusan diwaninsa ya kai shafi ɗari biyar da wani abu duk mafiyawanci waƙoƙi ne na eh, waƙoƙi ne na gazal amma ana ana ana ganin kamar ana ana masa fatan ƙarshen rayuwarsa yayi kyau domin ya halarci ɗaya daga cikin jihadi na musulmai kuma ana aka kashe shi saboda ana kyautata masa zato amma rayuwar shi farko ba ta da kyau al'imam ibn kutaiba a cin ashe wa shu'ara da ya zo yana tarjamarsa ya faɗi labarai waɗanda suke ba su da daɗi game da shi ba sai an maimaita su a nan ba wannan ƙasidar da ibn abbas ya haddace ta ita ce amin ali nu'amin anta gadin famubtek abin nan famubukiru gada ta gadin amra'ihun famuhajjiru kun ga ita ma ta gazalci domin wannan nu'amu ɗin wata ce wata mata ce daga cikin ƙwarin shawa yake santa to shi ne mata waɗannan baitotan baiti saba'in da biyar ne haka take a cikin diwaninsa baiti saba'in da biyar ibnu abbas radiyallahu anhu ya haddace ta fi sam'ati so ɗaya aka biya masa aka faɗa masa kasida baiti saba'in da bakwai kawai sai ya haddace ta alama zaka kamar yadda aka ambata kamar yadda suka ambata walaysa ahadun yau ala hada malamin Abdul Bar da ya rasu a karni na biyar sai yake cewa amma yau ba wanda yake da wannan baiwa walau lal kitabu la za a kasiru min ilmi ai ba da zan rubutu ba ma ai da da yawa daga cikin ilimi ya bata mun ma rubutun ne ya kawo har muke karanta abinda ibn abdul bar din yayi wa qad akhasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil ilmi manzon sama yayi saukan gwame akan cewa a rubuta ilimi wa rakhasa fihi jama'atun min al-ulama'i sannan malamai da yawa sun yi rangwame akan cewa a rubuta ilimi wa hamidu zalika kuma sun yabo rubutu wa nahnu zakiruhu ba'da hadha bi'aunillahi insha Allah za mu ambaci yadda malamai suka yabi cewa a yi rubutu tun daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba cewa a yi rubutu shi yasa al-imam al-khatib ya rubuta littafin sa taqyid al-ilm mujalladi guda taqyid al-ilm ya rubuta littafin muhimmancin rubutu saboda kada mutum ya ji waɗannan bayanan da aka yi a baya shi kenan ya shagalta shi da ya zama ummiya a farkon annabta take falala amma daga baya rubutu ya zama abin da ake yaban mutum da shi eh, duk da aljahid <laughs> ya rubuta wani littafinsa zammul kuttab ya tsitsi ne wa marubuta kaga har da kan shi kenan eh, duk da alkuttab yana nufin sakatarori sakatare ba ba kai ba <laughs> eh, ya tsitsi ne wa sakatarora Eh. to kaga akwai irin wannan وقد دخل على إبراهيم النخعي شيء في هده وانت الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي رحمة الله عليه كيدا وانا يسع محدث بعد لتركه الكتابة سبو دبايا غبوتي سورة كثير زم اذا زي بعد حديثي أنا سام مسألة قريب دسكي وعن منصور قال كان إبراهيم يحذف الحديث منصور الماجرنسا يتي ما لمم إبراهيم بن يزيد النحعي يا قسن شيء قنقوج ونأبو أحديثي إن يتاش حديثي نادت أو وتند دكايك كان تروى بايا إيه إسد حديث ديدي وديدا domin suna cewa ne azzihin khawwanu azzihin khawwan hadda kwakwalwa mayaudariya ce wani zubin za ka zaci ka tsara abu ka zo za ka sai ka gama jawabinka sai ka ji ai ya kamata in faɗa abu ka fa kafin kai jawabin ka yi idadi da shi amma yanzu kuma sai ya tafi maka duk lokacin da ake yin waɗanda suke mu'amala da yin abu da ka to za su baka wannan labarin haka tana faruwa sai ka gama jawabinka ko ka gama bayanin da kake yi sai kawai zai ka ji aka ah, ya kamata fa a ce na faɗi abu kaza amma kaga ya tafi ya yi skipping eh bi tarkihi saboda fa lahu sai mansur min faqih ya ce wa malamin su ibrahim ibn yazid na nakhai inna salim ibn abi al-ja'd yutimmu al-haditha yace malami salim ibn ja'd al-ghatfani al-ashja'i mawlahum al-kufi ya kasance kan ambaci hadisi ya cika shi tab amma kai kuma sai a ga in ka faɗa hadisi sai a ga ka ciccira wasu abubuwa a ciki ƙala sai ce in na saliman kataba wa ana lam ya ce matsalar salim ibn abi ja'ad ya kasance na rubuta abu in an faɗa mana ni kuma kawai a atamilu ala hibzi sai in dogara da haddata to shi yasa ahazi wa huwa yukim shi sai ya zo da abu tas ni kuma sai in zo da shi a abin nan wasu abubuwan sun shige min namanta azzihinu ƙwaƙwalwa kwakwalwa ya ce tana yaudaran mutum sai ta tsara maka cewa ai ka haddace komai a lokacin da kake zuba mata sai ta ce ai ya isa komai ya yi daidai to amma idan ka zo a da'i to ya hunuka sai ta yaudare ka sai ka gama jawabin naka tsaf ka dawo da kanka sai ka ce a'udhu billahi ai ban ambaci kaza ba ya kamata a ce a jawabi na na ambaci kaza shine wannan ga wannan tun yanzu al-imam Abdul Barri ya fara nuna mana muhimmancin ne muhimmancin rubutu قال أبو عمر ابن عبد البر يتشي فهذا النخعي مع كراهيته كتاب الحديث قد أقر بفضل الكتابة جاء النخعي duk da bai son a rubuta hadisi amma ga shi ya faɗi falalar rubuta hadisi walhamdulillah shi kenan yabo ya tabbata ga Allah ashe waɗancan malaman da suka ƙi a yi rubutu na farko ɗabi'a su ita ce hadda na biyu dalilin da ya sa aka ƙi a rubuta ilimoma a lokacin hadda hadisi saboda ba a san a abar ƙwar'ani ana son lokacin a samu mahaddata ana son a samu mahaddata to wallahu alam sha Allah darasin mu na gaba shi kuma zai fara bayani akan falalar rubutu da mahimmancinsa saboda da ka daji a koyi rubutu a iya Allah shi taimake mu wallahu alam